Allah labo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 wato ga watan Mayun shekarar 2016. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington. Za mu fara ne da kanin labaran duniya. To, kwamandojin 'yan tawayen Siriya da 'yan adawar siyasa sun amsa cewa ba za su iya nasara ba a maya da makami da suke yi. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce shugabannin kasashen duniya da ya tattauna da su sun firgita da kasancewar Donald Trump ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. sannan pakistan ta zargi amurka da yin mata kafar ungulu a kokarinta na tattauna yadda za a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a afghanistan to a najeriya kuwa yayin da bangarorin da ke takaddama da juna dangane da rikicin shugabancin babban jam'iyyar adawa ta pdp ke wani zama cikin sirri shin ko ina matsayar hukunce-hukunce guda biyu da wasu manyan kotunan kasar biyu suka yanke dangane da rikicin To akwai abin dubawa ɗaya a nan ko. Shin wasu kotu ne ta fara ba da wannan judgment ɗin? Na biyu kuma ita wayannan kotukan wata Federal High Court gaba ɗaya da Lagos Division da Port Division suna da Chief Judge gaba ɗaya na Federal High Court na Najeriya. Shi ya kamata a nemi za ku ji ƙarin bayanin da zai yi a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ƙasar ne suka musanta rahotannin da wasu kafafen yada labarai na intanet suka wallafa cewa za a miƙa mayakan boko haram ga kotun hukunta manyan laifuka ta icc to amma fa za mu fara ne da shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran kwamandojin 'yan tawayen siriya da 'yan adawar siyasa sun amsa cewa ba za su yi nasara ba a gwagwarmaya da makami da suke yi na kauda shugaba bashar al-assad sanadiyar sa hannun da kasashen rasha da iran suka yi to amma sun jaddada cewa ita ma gwamnatin ba fa za ta iya kau da su ta kawo ƙarshen boran ba wannan tashin hankalin ya kai ga kan ƙasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita ta yadda tamkar babu ma wata alamar za a samu mafita a siyasance ta sake haɗa kan 'yan ƙasar ta siriya a ta bayan fage kuma jami'an diflomasiyyar amurka na ta matsa lamba ma wakilan 'yan tawayen da su amince a kafa gwamnatin wucin gadi tare da shugaba bashar al-assad to amma 'yan tawayen sun yi watsi da wannan shawarar sam ba fa zai yiwu ba bata lokaci ne kawai abinda wani mamba a babban kwamitin wakilan 'yan tawayen a batun sasanta wa da, ake yi kenan ya ce assad fa shine iyakar mu saɓanin yadda shugaba obama ya ɗauki batun amfani da makami mai guba a matsayin iyaka mu ba za mu gitta ba a cewarsa. karo na uku na tattaunawar da ake yi da zumar kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru shida na ana yi a siriyar ya cije a watan jiya ta yadda gwamnati da 'yan adawa suka saba kan muhimman batutuwa mafi muhimmanci ita ce makomar shugaba bashar al-assad majalisar ɗinkin duniya ta tsaye da watan agusta a matsayin wa'adin kafa gwamnatin ta wucin gadi to man jami'an diflomasiyyar kasashen yamma sun amsa cewa hakan ba fa zai yiwu kafin cikar wa'adin ba shugaban amurka barack obama ya ce shugabannin kasashen duniya da ya tattauna da su sun firgita da kasancewar donald trump dan takara a zaben shugaban kasa na 2016 sannan ya ci ciki a tajirin mai kaushin wato mai kaushin lafazi da yake magana da 'yan jarida a birnin isashima na japan da ke gabar teku a yau dinnan alamis alhamis bayan kwana guda da fara babban taron shekara-shekara na shugabannin kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya obama ya ce duniya ta sa ido sosai saboda a cewarsa amurka ce jagabar inda duniya ta sa gaba trump ya mamaye yakin neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar republican saboda irin kalamansa masu janyo takaddama musamman ma game da baƙin wato hispaniyawa da musulmai ya kuma buƙaci a janye sojojin amurka daga japan da koriya ta kudu a kuma karfafa su da makaman nukiliya don kare kansu daga koriya ta arewa obama ya ce wasu shugabannin ƙasashe irinsa ba su ma san yadda za su ɗau irin waɗannan kalamai na trump ba waɗanda ya ce na nuna jahilcinsa kan harkokin duniya ko rainin wayo ko kuma neman suna wato suna a kafafen yada labarai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Pakistan ta zargi Amurka da yin mata kafar ungulu a ƙoƙarinta na da take tattaunawa na yadda za a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake a Afghanistan. Tana mai jaddada cewa shugaban Taliban da aka kashe bai kawo wani cikas ga batun samar da zaman lafiya ba. Babban jami'in harkokin wajen Pakistan Sarja Aziz ya bayyana ma wani tare manema labarai a birnin Islamabad a yau dinnan Alhamis cewa daga dukkan bayanan da jami'an pakistan ke da su waɗanda ya ce suna tuntuɓar juna da taliban su nuna cewa jagoran na taliban da aka kashe mulla masir yana kan shirin hawa teburin tattaunawa mansur na tafiya ne cikin wata mota daga iran ta lardin balochistan na kudu maso yammacin pakistan ranar asabar lokacin da wani makami mai linzamin da wani jirgin amurka mara matuki ya harbo ya kashe shi da direbansa shugaban amurka barack obama ya tabbatar da aukuwar hakan kuma ya kare matakin da aka ɗauka yana mai cewa mansur ya ƙi amincewa da ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen tashin hankalin afghanistan obama ya kuma ce yana kyautata zaton taliban za ta ci gaba da kai hare-hare bayan naɗa sabon shugabanta wani rahoton sifito General a ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka kora mutu ya nuna cewa hillary clinton ba ta bi ka'ida ba yayin da ta yi amfani da adireshinta na imel wajen gudanar da harkokin gwamnati a matsayinta na sakatar harkokin wajen amurka ana sa ran fitar da rahoton a yau dinnan alhamis to amma tun jiya aka kora mata abin da ya kunsa ga manema labarai manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen sun ce babu wata shaida da ta nuna cewa clinton ta nemi izinin amfani da adireshin imel ɗinta wajen gudanar da harkokin gwamnati kuma idan da ta tambaya da an hana ta To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda yayin da bangarorin da ke takaddama da juna dangane da rikicin shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke wani taro a cikin sirri. Masana a fannin shari'a na ci gaba da faɗin albarkacin su dangane da wasu hukunce-hukunce biyu masu karo da juna da wasu manyan kotunan ƙasar suka yanke kan rikicin shugabancin jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. yayin da wata babbar kotun tarayya da ke Legas ta yanke hukuncin saukar da tsohon gwamnan jihar Kaduna, Sanata Ahmed Muhammad Makarfi daga shugabancin riko na jam'iyyar PDP na ƙasa, ta kuma bani umarnin mai sa da Sanata Alimadu Sharif kan mukamin. Sai ga wata babbar kotun tarayya da ke Fatakwal ta yanke hukuncin da ya dakatar da Sanata Alimadu Sharif din daga shugabancin jam'iyyar ya zuwa lokacin da za ta kammala sauraron wata ƙara da ke gabanta. Barista Abdullahi Jalo, mukaddashin kakakin jam'iyyar PDP ne na ƙasa. Kotun farko ta Fatakwal ta ce zaɓe da na makarfi ya yi daidai kotu na biyu wanda take da hurumi iri ɗaya lagos ta ce a'a zaben bai yi daidai ba siyasa ta mutane ne in ta je ka ga mutum ya tafi kotu bai bi hanyoyin da jam'iyya ta sa na sasantawa ba wato internal mechanism wanda kai ka sani mai maina kai na lokacin amadu ali an tafi har supreme court cewa rigingimun siyasa a cikin da ka'idan da siyasa ta shimfida a wajen ake warware. Zuku a jam'iyyance me matsayin ku? A jam'iyyance matsayin mu shine da jama'a suka yi. Amma shi Alimu da Sharif yana cewa har shi ne shugaban rikon kwariya. Ita amma sai ya ba da doka da ta kawo shi. ya dogara da hukuncin kotu ne. Ba za ka zo ce kai za ka zama sarki a gari bayan mutane ba sa. Ko yaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa ga barista Aliyu Abdullahi. In aka samu irin wannan aka ki aka samu wato judgment daga kotu da suke wato concurrent jurisdiction. Masu daraja iri daya. Yawwa daraja iri daya. To akwai abin dubawa ɗaya a nan kotu. Shin wace kotu ne ta fara ba da wannan judgment ɗin? Na biyu kuma ai ita wayannan kan wata Federal High Court gaba ɗaya da Lagos Division da Port Division suna da Chief Judge gaba ɗaya na Federal High Court na Nigeria. Shi ya kamata a nemi judicial interpretation ko kuma review a wurin shi. Amma a cewar Barista Yakubu S. Bawa Lumfashi. Domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayyana cewa duk wani hukunci na kotun tarayya wato Federal High Court idan kana kalubalantarsa za ka tafi kotun ɗauka ƙara ta tarayya wato court of appeal amma ba wai chief judge ne zai zauna ba ya ce wai zai ba da wata fasara daban a wa'annan alƙalan na gaba shine muke kira turanci appellate court yanzu dai rikicin cikin gida na ci gaba da mamaye jam'iyyar PDP da ta kai a lokaci guda na da shugabanni na ƙasa guda uku sanata Alimadu Sharif sanata Ahmed Muhammad Makarfi da sanata Ibrahim Nasiru Mantu Hausawa na cewar ba a sanin maci tuwo sai miya ta ƙare Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yawani abin da ke damuna, Madalla a gaida Hassan to a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun musanta rahotannin da wasu kafafen yada labarai na zamani suka wallafa a shafukan intanet. Cewa shugaban kasar Muhammad Isufu ya ce zai mika mayakan Boko Haram da suka shiga hannu ga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke birnin Hague domin a tuhume su. ministan harkokin wajen kasar ibrahim yakubu ne ya musanta rahotannin a wani hirar da suka yi da wakilin murya amurka sulaiman barma ta wayar talho na farin da zancen da zane kamar yadda na gani wasu eh, tashoshin radio na kasashen waje sun gai kuma wanda na ga an rubuta ga ta hanyar intanet shugaban ƙasa isu muhammadu bai ce ba wannan 'yan kasa na boko haram za a kai icc kamar koti wannan na duniya ba haka ba ya ce yace game da yadda muke yaƙi da 'yan boko haram muna bakin ƙoƙarinmu don mu gama da su a cikin yaƙi amma in an kama mutum a cikin akan ɗan kason yaƙi za mu kai shi gaban koti game da wannan wanda muka kama 'yan kason yaƙi na boko haram wanda ke niger wanda suna cikin alƙalan shari'a ƙasarmu sun kai wajen dubu da wasu sama kenan a hannun alƙalan a hannun shari'a ƙasar niger suke kuma a nan ne za mu shari'a bai gayi ba bai ce ba zai ɗauka su wannan 'yan boko haram ya kai su icc koti wannan na duniya wanda mutane suke gai kamar yadda wasu kafofin labaru suka gai ko suka rubuta a yanar gizo mm. to kamar idan za a gabatar da su gaban alkali kuma za a yi musu shari'a shin ya kake ganin eh, an ɗauki matakan tabbatar da adalci a ba adalci ma 'yan kasan ba za a yi su ba tun ka san cikin halin da ake yaki wannan ai dan mu nuna adalci ne dan mu nuna imanin mu da mutunci shine wanda aka kama da ran shi a matsayin dan kaso muka ce za mu kai shi gaban koti kuma za mu hankali za mu hattara da abin da ya zama incin dan kason yaki shine abin da shugaban kasa zai cikin bayanin shi ma shine ya bayyana yace ko da yake halin yaki yana sa mu cikin matsaloli da yawa a cikin kasashen mu wannan in mun samu 'yan kason yaki to su gaban kotu muke kai su tunda haka ne dokar kasar Nijar ta ce haka ne dokokin na duniya wanda Nijar ta sa hannu shine wanda aka kama dan kasu a cikin yaki a mutunta shi a mutunta rayuka shi a kai shi gaban alkali shine zai kula ya mishi adalci ya aza mishi tambayoyi ya ba shi damar shi ma ya kare kanshi kuma ya mishi hukunci wanda doka ta ce ai wannan zaman su 'yan kasan wannan shi kadai ma shi ma kadai shaidu ne na adalcin eh, dokokin mu kuma na adalcin eh, masu jagorancin kasar nan don saboda ba za mu zama kamar su ba wanda su wanda ya lahi da wanda bai lahi ba in sun samu duka kashewa ne suke yankewa ne suke ko su jefa cikin ruwa mu wanda aka kama da ran shi dan kasa ne kuma ɗan kaso akwai wanda yake mai shari'a wannan na nufin kenan duk wanda aka gano ko bincike ya gano cewa ba shi da alaka da boko haram tsautsayi dai ne yasa aka kama shi za a sallame shi kenan a haka ne shari'a mana a haka ne shari'a adalci kuma ka san shari'a kasan mu ai shari'a ce wanda ba a yi mata wani shakku ko wani zato wanda dai bai da laifi insha Allah yanda bincike ya bada ai alƙali ya san yanda zai saki wanda bai da laifi kuma alƙali ya san wanda zai yanda zai hukunta mai laifi wannan zancen shari'a ne kuma zancen shari'a a cikin kasar mu malam barma ai ba sabon zance bane muna da shari'a matatacciya ce an san halayen da suke kuma an san yawanci lokacin da suke dauka ai lokacin bincike ne don ka ai kuskure don ka amma wanda bai da laifi hukunci shi yasa alkali wani bi yake daukar lokaci ya yi bincike ya saurari wanda aka tunguma da laifin nan ya saurari har shaidu ma in akwai su idan a zo a samu har a zo ga gaskiya. Hmm. Kamar shari'a ai an yi ta ne ba dan a hukunta mutum ko da a wulakanta shi a'a da a tabbatar da gaskiya kuma shi tabbatar da gaskiya bayani biyu ne wanda ke da laifi a mai tsananin hukunci wanda bai da laifi kuma a sallame shi ya koma cikin iyalin shi ya zauna ministan harkokin wajen jamhuriyar niger Ibrahim Yakuba kina tattaunawa da suka yi da Suleiman Muni Barma. Tun zagogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti kusan goma sha biyar a nan Washington DC kenan yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato daraktan yada labarin hukumar NNPC, Malam Garbadin Muhammad wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu tambayoyin da suka danganci cire tallafin mai. A saboda haka ga mai tambaya ta farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na Kabiru Sa'idu Dakata. To menene dalilin da yasa ita su ma'aikatan NNPT a baya ba su yadda da wannan unbundling da shi shugaba Buhari ya so a yi ba domin a samu matsalar da ake ciki ta matsalar mai a Najeriya. To, yin ka gama tambayar? Eh sai kuma wannan eh, magana da ake na cewar akwai haɗin baki gurin biyan waɗanda ba su shigo da mai ba magana tallafi shin akwai wani abu da ya kamata a ce sun yi wanda ba su yi ba domin 'yan Najeriya su sani? To, Malam Garba ka ji duka tambayoyin nasa ko? Eh, na ji tambayoyin shi guda biyu. Yawwa, to, bismillah wace ansa za ka bashi. To, na ga ba olympic ake ba, saboda NMPC ko kuma hukumar mai ta kasa doka ta kafa ta ba wanda zai iya babban ta sai ya koma ga dokan nan. Eh, eh. Ya yi ilimi to saboda ka ba unbundling ka ba ya yi amfani da unbundling turanci wato unbundling shine ka tsatsalla abu to na ta aka tsari ne aka sake ba abin da aka ce daga cikin abin da yake tsari ne aka sake saboda a mai da ita za ta zama ta fi aiki sosai saboda idan an ce idan dambu ya yawa baya jin mai eh. amma idan aka dan karkasa shi kaɗan kaɗan watakila zai fi sauki ka buga mu kowanne man saboda yadda take daɗin nan ta yi yaba eh, an an da shi aka ɗan ƙara cikin waɗansu unit ko department ko ɓangarori wanda kowa aka bashi eh, ga kamar ɓangaren sanari a da suke kai da aikin ka sanari ne kawai aikin ka eh. kai kuma aikin ka pipeline ne kai kuma aikin ka shigo da mai kai kuma aikin ka sai da mai kai kuma aikin ka duk inda nnpc take da wani kaddara wato eh, ko gidaje ko asir haka aikin ta kenan cikin aka yi wannan idan aka samu baraka a ko ina an san wanda za a tambaya amma da da ake cin kusan nan wannan ce wannan ne wannan ce wannan ne wannan ce wannan ne aka ce aka suna da babban shugaban kasa wanda ke shine babban ministan mai aka yi mai bayani ya gamsu aka zo aka kawo wannan tsari za ta bashi ta biyu eh. ta magana wani tallafi tallafi da an shi don a taimaka ma 'yan Najeriya saboda samu sauƙin siyan to sai kasance saboda wasu dalilai waɗanda ba dole ne ne cikin su ba tallafin nan bai kai ga wanda aka aka so aka yi shi saboda su eh. an yi ne saboda yan Najeriya talaka ko mai karamin ƙarfi ko mai matsakaicin ƙarfi ne to amma sai kasance da wuya in ka ce mai kaman ruwa ko kamar Lagos da abuja da fatakot da kaduna watakila da kano duk sauran da manya-manyan garuruwa da jihar suka gaba inda ake siyan mai ita to da aka zo aka daina ba da tallafin tun da ba shi ma a cikin tsarin kuɗi na bana aka zo aka daina badawa ya kasance waɗanda dama suke amfani da tallafin sai suka koma ga ainihin man da NNPC ke fitowa da su suna takatin da shi baya kaiwa da tallata ya kaje ka kwana a gidan mai ka wahala wani lokaci ba ka samu man ba to waɗannan su suka sa aka ce a tallafin nan cin da bai kaiwa da inda ake aka ake so ya kai ba a amfani a ci gaba da yin shi da tsakanin kowa wannan shi ne to mutum na biyu bismillah suna na aminu muhammad adam yau tambaya ta shi ne game da janye ko kuma ƙarin kuɗin man fetur da aka samu a fetur ɗin nan ya fada a duniya to dan me mu kuma a cikin ƙasa ba za a shashi da sauƙi ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene yasa da lokacin da za a janye da za a kara kuɗin man fetur me yasa ba a sanar da al'ummar ƙasa ba sai da kawai aka wayi gari aka ce an janye tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku kuma a daga watan biyar na shekarar da ta gabata zuwa a disamba shafin jirgin kasar nan ya buga akwai tirijen hudu da dubu tara na nnpc wanda ba a saka za a cikin ainihin ainihin asusu ba ina aka kwana to ka gama tambayoyinka na gama hajiya to malam garba gare ka na'am eh, kudin mai inda zai dai tunani baya kaɗan ai sauko da kudin mai gwamnati yanzu saboda faɗin da yi <clears throat> ta ko da shi da yi daga wajen naira casa'in da wani abu zuwa naira mai kan da wani abu ba mai kan ba ah, daga daga ci something da zuwa eighty something eh six naira yawa saboda haka lokacin da bai ya faɗi a yi kai wajen ah, kowane gaga ɗaya ana sai da shi imanin dala talatin da ya yi faɗi wajen dala dala ɗari nan ma ya ka tukera amma yanzu haka a cikin shugaban yake magana a ya haura to dalilin wannan tsarin shi ne lokacin da aka sha watan farko na wannan shekarar an yi bayani cewa ko wata ko na wata uku za a juya tsarin a ga yaya kuɗin mai yake a yaya ake so shi da wani ɗanyen mai ya kamata a ƙara a ƙara in ya kamata a rage a rage to dama watan da wuce shi ne ko kuma wannan eh, watan da wuce shi ne karfe na farko wata kaskwata ke nan dama lokacin kira kudin nan na zuwa to sai aka ah, dace ko rashin dace da cewa duk da an rage kudin man ya kasance gaba ɗaya ba a samun shi don maganar ko da shi za ta koma kan abu ne mm. ana samun shi a farashin da gwamnati ta kasa ko ba a samu ba a samu shi kuma ainihin pc ita kaɗai ya kasance tana shigowa da shi domin a daidai lokacin da kuɗin manyan ya faɗi dama abin kamar kaifi biyu ne tun da yake mu ba mu tace man mu mana cewa ne daga waje idan kuɗin mai ya yi sama a duniya kuɗin ɗanyen mai ya sama a duniya kuɗin da zai fi goma da zai kawo amma kuma mu yadda za mu so shi daga waje zai mana tsada haka nan kuma in ya faɗi da lokacin da kuɗin mai ya faɗi a duniya kuɗi su ya kasa sosai ya kasance yana kuɗin misaya ita kuma ta yi sama tun da dama wannan shi ne hanyar kawai da muke samun kuɗi ya kasance a nan ƙasar najeriya kuɗin misaya dala ta yi sama naira ta yi ƙasa to waɗanda suke taimaka suke taimaka ko kuma suke cinikin mai sai da shi su sai da ya kasance ba su iya samun wannan kudin ba su samun da su za su ko su siyo mai kaya kasu sun ba babban bankin najeriya da kudin a ta ajiyun shi kada ya ci gaba da ba su da lodi a cikin ajiyar kasar najeriya zai yi shi ko kuma suka ce za su je ta kasuwa ta daban samu kudin da za su fi dalilin nan ya yi har ya yi fa duk da insu za su amfani da wani har su ba za su ci gida ba Su suka gina shi da shi gaba ɗaya. ya kasance nnpc ita ta ke shigo da kusan ɗari bisa ɗari na man da ake to in an shigo da shi ya kashe ɗari bayan su fushi da gwamnati sun lalata bututun mai saboda haka dole sai je tiradodi za a amfani da shi daga lagos akai sokoto a maiduguri akai a kai iran da sauran. to kafin ce mota ta tashi daga kano na inci da baya ta je lagos ta ɗauko mata daro yana ɗaukar misali kwana takwas to kaga idan aka je aka ɗauko aka kawo kafin a ce aka kowai wanda ake da shi ya ƙare kafin ka ce kwabo ya kasance man ma ya kasance yadda ake sha za ka neme shi da kuɗin ka karasa waɗanda kuma suke duka motocin nan su ba ci duka ba su da cikin su suke kawo da shi ne kuma su gani da su ko su yi ibadan ko su kawo abuja sai su ca ko kamaru ko nisa da yake da tsada to waɗannan abubuwan da suka haɗu suka sa dole dole aka ɗauki matakan da aka ɗauka wannan abin da faru ne da tattalin da cewa ya kuɗin mai ya hau ko ya sauko amma bai sauko ya sauko. To a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Garba Din Muhammad, daraktan yada labaran hukumar NNPC. zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To madalla a gaida Jummai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Badamasi Ali Rijal Lemo Kano wanda ya ce a gaskiya cikar gwamnatin shugaba Buhari shekara ɗaya sai dai mu gode wa Allah ko da zaman lafiya da kwanciyar hankalin da aka samu domin shi ne gaba da komai. Sai kuma saƙon Malam Idris M. Idris da matar jihar Yobe wanda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. yana kira ga 'yan kasuwa a ƙasa ta Najeriya da cewa su yi wa Allah su sassauta mana farashin kayan masarufi. Duba da cewa watan azumi yana gab da kamawa domin kuwa duk wanda ya ji tausayin wani shi ma Allah zai tausaya masa. wannan ya kama ga sakon buba mai gora gashuwa wanda ya ce a gaskiya ya kamata a jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari akan mulkinsa na cika shekara ɗaya kacal akan ragamin mulki sai dai abin batu a nan shine mun samu karo farashin kayan abinci da shiga cikin tsadar man fetur hana fulani kiwo da gwamnatin ekiti ke sanyi a gaskiya bai dace ba sako daga matar haƙili safara'u haƙili zamani almajira malumfashi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Da Allah ku gaya wa 'yan mu na Najeriya cewa su taimaka su sassauta farashin kayan abinci, ganin yadda ake fama da rashin kuɗi a mu kuma gashi muna tunkarar lokacin azumin Ramadana. Sako daga Asma'u matar Lawal Sani na kawu daura. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Bala Muhammad Dambam da Sale Shehu Shahada Dambam wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku miƙa mana kokenmu wajen shugaban ƙasa na Najeriya Muhammadu Buhari da ya taimaka ya kawo ɗauki ga jama'a musamman ma'aikatan jihar Bauchi sakamakon ƙin biyan albashi da gwamnatin ta yi inda hakan ya kai ga wasu jama'a da dama ba sa ɗora abinci a gidajensu. Sai kuma wasiƙar mu ta wakil Gambo Doko wadda take cewa hakika dokar ta ɓacin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanya akan harkar tumatiri samsam ba shi bane mafita ga jihar ba. Babban mafitar ita ce gwamnatin jihar ta samarwa da manomanta magungunan kashe cututtuka da suke lalata tumatirin da ƙarshe sai saƙon muhammad mai kamiya oji kwatas gombe wanda shi kuma yake cewa muna kira gwamnatin tarayyar najeriya da ta tsaurara matakan tsaro a yankunan karkara da ke jihar borno ganin yadda mayakan ƙungiyar boko haram suke kai hare-haren ta'addanci yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice kwamandojin 'yan tawayen Siriya da 'yan adawar siyasa sun amsa cewa ba za su yi nasara ba a gwagwarmaya da makami da suke yi na kauda shugaba Bashar al-Assad. Majalisar wakilan Amurka ta amince da wani tanajin doka wanda ya haramta nuna wariyar jinsi wajen bayar da kwantaragin gwamnati. Tanajin dokar wanda aka amince da shi jiya Laraba da ƙuri'u 223 akasin 195 ya mai gurbin kudurin dokar makon jiya wanda ya jefa majalisar mai rinjayen 'yan republican cikin rudu ana gab da amincewa da kudirin dokar yayin wata gyara ga kudurin dokar kashe-kashen kudin soji sai wasu daga cikin 'yan majalisa 'yan republican waɗanda a baya suka goyi bayan wancan kudirin dokar suka canza ra'ayinsu wanda ya sa aka canza ra'ayi game da ƙudurin dokar ta baya shugaban amurka barack obama ya ce shugabannin ƙasashen duniya da ya tattauna da su sun firgita saboda kasancewar donald trump ɗan takara a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 pakistan ta zargi amurka da yin mata kafar ungulu a ƙoƙarinta na tattauna yadda za a kawo ƙarshen tashin hankalin afghanistan To a da kai Ibrahim masu haro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma cin anjima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga Maryama Nuhu Marie Rosalie da ke Radio Alternative da Magaram bisa rasuwar mahaifinta Malam Nuhu wanda aka fi sani da mai gadi da fatan Allah ya ji kansa. in za madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya tana gabatar da shirin da kuma jule lathis gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu skip sisk mahmud lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.